assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana a awwal umar mai tamim teach a yau a wannan lecture tamu za mu nuna muku yadda za ka yi amfani da inshot wajen yin video editing da irin abubuwan da inshot ta kunsa ita inshot software ce ko in application ne ba kamar su kind master ba ba kamar su power director ba to shi ba da nasa facilities din wanda kind master power director wanda su ma ba su da shi sannan yana da sauƙi wajen yin editin na comedy ko ɗan short video haka ko kuma ba da ya fitar da full video kamar master ko power director amma yana da abubuwan da ya kunsa wanda za ka yi amfani da su kamar wajen add text wajen canjin color wato filter kenan wajen sa subtitle duk in short ya kunsa kamar irin alama ta emoji ko in ce ma amination na rubutu in short yana da wannan facilities din wanda shi ma za ka yi amfani da shi kamar short video haka kana so ka bidiyo a matsayinka na youtuber ko tiktok wanda ba zai ja tsahon zango ba to za ka yi amfani da inshot sai ku biyo mu cikin bidiyon domin ku ga yadda ake amfani da inshot kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna kararwa ta haka ne za mu samu ƙwarin gwiwin ƙaro muku 'yansu bidiyon sannan wannan channel ba wani channel ba ne ne na technology technology wanda ya kunshi editing bidiyo logo internet facilities da sauransu ku dai ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo yau bacin da loading din in inshot zai ta bude ma kamar haka sai kai selecting wannan gun na bidiyo kenan ko hoto amma na bidiyo za mu bari mu selecting sai mu ce allow to zai bude mana bidiyoyin ciki sai mu selecting wanda muke so mu zaba gashi nan za iya hada su da yawa misali ka danna a kan shi sai ka danna a kan shi ka zaɓi iya yawansu in ba ka so sai ka koma ka zaɓi guda ɗaya gashi nan duk wanda ka danna za ka ga ya dawo asalin kan wannan gun da za ka editin to yanzu bari mu yi selecting guda ɗaya ku ga yawa gashi nan mun selecting wannan sai mu dawo nan wajen gut ɗin nan sai mu danna shi. Yauwa idan muka danna shi, wannan da yake yanzu muka installing ɗinta tana nuna mana ta lallaka ko yadda za a yi amfani da shi. Sai mu ce next, sai mu ce OK. To after mun ce OK za ku ga waɗansu abubuwa sun fito kamar haka ga su nan alamar audio text da, da filter da almakashi. To yanzu bari mu yi selecting. guda ɗaya ku ga. Yauwa ga shi nan mun yi select wajen adding text yadda za mu iya ƙara <coughs> za ka iya yin rubutu a kan bidiyon ka, ka rubuta sunanka ko sunan abin da kake so ka yi. Ga shi nan kuna gani. Daga nan ƙasa akwai wani gu mai alamar kala kala sai ka danna shi in ka danna shi daga nan can ƙasa za ku ga wasu kaloli again su ne background. na rubutunka za ka zaɓa duk wanda ka ga ya dace da ka sa shi sai ka sa shi. To haka cikin InShot take da yadda ake amfani da shi ta wajen editing kamar masu yin TikTok, masu Instagram bidiyo da comedy da ɗan shot dai kamar za ka ɗan yi sanarwa haka. To za ka yi amfani da InShot wajen ta sauƙaƙa ma, ta sauƙaƙa ma editing ɗinka. To gashi nan dai kala kala ne sai wanda muke so. sai wanda kake so ka yi yauwa. Alal misali kun ga Tanimu, za mu rubuta Tanimu Auwalu Umar yauwa. Sai ka sauko ga wani kaloli nan wajen guda nawa sai ka zaɓe su yauwa. A gaba ma akwai A ɗin nan da small da capital shine na canja rubutu. Nan kuma sai ka zaɓi background ɗin da zai fito a bayan rubutunka ko kalar da za ka canja a rubutunka sai ka in ka gama sai ka danna gut. Yauwa gashi nan mun danna gut sai mu ce ok. yawwa wannan shine sai ka zaɓe shi ka matse shi iya yadda kake so. Daga nan ƙasa akwai wani abu ana ce mai laya. za ka ja shi iya tsayin bidiyon ka. yawwa ga almakashi nan idan kana so ka yi kotun. Idan kana so ka yi cotton ɗin ga almakashi nan, za ku ga yadda ake yanzu ba mu ja leya ɗin nan shine zai kai mu iya tsayin saboda in ba ka ja ta ba rubutun za ga daga bidiyon ya tafi ya bar rubutun a baya. To wannan shine yadda ake jan leya Nan kuma ga su nan sune amination wanda za ka iya ɗorawa wa alal misali ka ga na sa recording za ku ga wani bidiyon za ku ga sama an sa rikodin ko ka ga share yana motsi haka. To su ne amination ko emoji. Yauwa. Gasunan su emoji, irin abubuwan dai da ta ƙunsa tana da kyau sosai gaskiya in short. Ba wai karamar edita ba ce <clears throat> saboda tana da amfani wajen yin bidiyo ɗan mai karamin zango haka. Za ka ji daɗin amfani da InShot. yawa shi ma sai ka ja layer iya tsayin inda kake so. yawa. sai ka ɗauka ka ajiye shi nan dai ina gwada muku ne ya danganta da yadda za ka tsara naka na fito muku da abun ne yadda za a yi amfani da shi kun ga yawwa sannan akwai su kalo shi ma a nan da ƙara sound kiɗa in kana so ka ji kiɗa a background ɗinka za ku iya amfani da shi ga shi nan wajen effect za ku ga yadda za mu caccanza cikin kalolin wannan bidiyon Yau gashi nan ka iya zaɓar wannan, za ka iya zaɓa wannan a cikin effect. shi nan kun ga na kala kala da kala ana canzawa. Haka ake editing na InShot. Ya danganta da yadda kake so ka yi kayan Ni dai na nuna muku ne ga wanda bai iya ba. Yauwa. Wannan shine ku dinga kasancewa da wannan channel <coughs> sannan kar ku manta ku dinga danna subscribe sannan ku dinga ƙararrawa. ɗan bidiyo ya burge ku, ku dinga mana sharing domin wanda ba su sani ba su sani. To kun ga da abubuwan da inshot ta ƙunsa. Ita kana iya raba two role kenan, ka zama kamar ku biyu kuma a mutum ɗaya na magana yauwa. Wannan shine ne. Sannan muna buƙatar subscribe, ku dinga danna subscribe kuna danna ƙararrawa ga yadda ake yanke kuma bidiyo zaka ka ja shi iya tsayin yadda kake so. Za ku ga wani abu nan sai ka ja shi farin nan. in ka ja shi iya inda kake so ka yanke a gaban nan za ka ga Yawa yawwa cutting kenan wajen sarewa to in ka sare shi ne. yawwa bari mu sare shi yawwa ga shi nan dai muna jajjansa daidai inda muke so mu sare yawwa sai mu daɗa koma almakashi yawwa ka in ka ce cut ka ce gud za ka ga bidiyon ya dawo ƙarami ya sare ma iya inda kake so. To ita ma in short haka ake ana cirewa ana haɗawa. Idan bidiyoyi kuma kake so da yawa misali zaka a farkon selection sai ka zazzaɓe su kamar ka ɗauka kilik kilik ƙarami sai ka daddana su da yawa. Yauwa ga wajen ƙara sound nan in kana da shi a wayarka sai ka zaɓi wannan na tsakiyar in ba da shi sai ka zaɓi na farko kai downloading ɗin shi. Yanzu bari muyi downloading za ku ga in muka danna ba zai ba sai mun buɗe intanet. Yanzu bari na buɗe intanet ɗina yauwa sai na buɗe data domin na yi downloading din shi ya sauka. Free ne domin na yi amfani da shi a, a wannan project ɗin nawa, yauwa. To haka ake, sai ka ƙara sounds. sai ka danna shi za ka gan shi ya dawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Tanimu Awal Umar ne kamar in shot. Sannan kar ku manta ku dinga danna mana ƙarama. Ta haka ne za mu dinga ci gaba da tsayawa ga wajen sound kuma inda za ka ƙara sound kai fading ɗin shi. Takan tawaƙar ka rage mata tsayi wani kiɗa haka ko ka rage sound to gashi nan ka iya rage sound ƙara cikin wannan audio to jot tana da abubuwa da dama nan gaba za mu ci gaba da nuna muku a lakca ta gaba ta wacce za mu yi ta in shot domin ku ga wa'yansu abubuwan da ba ku sani ba to amma wannan dai mun ɗora ku a hanya ne kala nan kuna gani ga adjust kala za ka iya ƙarawa za ka iya rage kala yauwa a cikin wannan gaba da effect sai ka zaba da jos kala kala ka rage ta yauwa da abubuwa na wannan duk za zo kansu daki bayan daki a lakca ta gaba insha Allahu yau ga wajen zabar wannan nan wajen zaɓar size yawwa a nan za ka zaɓi size ɗin ratio ɗinka misali in kana so ka amfani da shi a YouTube ko a Instagram ga su nan za ka gan su kowanne an yi ma alama so kama wannan shine na Instagram ko TikTok yawwa wannan kuma shi ma na tablet yawwa wannan shine na YouTube bari mu zaɓe shi shine zai fito ma a batakali yawwa bari ku ga a kunna shi wannan shine wanda za mu zaɓa. Yauwa bari mu saving ɗin shi gashi nan za ku zaɓi irin yadda kake so ya fita da kiliya ko kwadulo duk gashi nan sai ka zaɓa. Ni bari in zaɓi custom saboda nuna muku nake. In saving ɗin shi shine zai dawo asalin kan bidiyon ɗinka. Kar ku manta idan ba ka yi saving ɗin nan ba babu yadda za a yi editing ɗinka ka gan shi ya dawo kan wayarka. Yanzu bari ku ga idan ya gama zuwa 100% to na riga na mallake shi kenan a cikin file manager ɗina. To haka ake editing na bidiyo da wannan application na InShot. Sannan za mu kawo muku gaba sauran application ɗin masu amfani waɗanda ake amfani da su wajen editing bidiyo especially masu amfani da comedy, TikTok, su YouTubers da sauransu. Za su yi amfani da wannan software ko ince application domin su sauƙaƙa. tana da sauƙi gaskiya ba kamar sauran ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suna na a wali Umar Mutamin Teach A yau a wani. Kar ku